kadai ga larabci ga turanci ga fulatanci ga kuma hausa a lokacin guda wanda ba karamin a yin jari ne ba za a goma a zama muke hira da abokan tafiya ta imam mara hawa da sami kashin zuri yake cewa da a ce za a iya gaya wa subeb subeb da za a iya gaya masu wannan littafin ya kamata amfani da shi a harkar nomadic education da ake yi musamman gwamnatin tare da sha'awa na zaunar da kulani da ba su da ilimi abubuwa a kwamfin wannan da za sai amfani domin ta da samu kuma kuma a dogari samu kuma al'umma da samu za su larabci ne turanci da hausa da fulatanci samu suna da kanin ilimi da yalwar a ƙarƙashin mataki da da yara ta wani ne mai sanin ba bai cikin wani aka bugawa na koyar da harafai ta yi tari musamman da koyar da harafai da yara hanya ta musamman da ta gani kuma na gwada yara suna koyan aruka da larabci yi ba mu za mu ba an sa da wani ya suka da alƙur'ani gaskiya ba a wani amince sai Allah sa albarka Allah ya amfani ilimin Allah ya amfani ba gaba daya duk mai iko ne ya ga wannan alkhairi saboda Allah ya gani ce a mata da sauran ɗalibai na ilimi a cikin mara cewa in dai kuka yi abin alheri muna tare muna bayan wanda zai iya sayar da jirafi a raba shi a kai shi gurare a zama a kai ne ba na fatan da ba da wannan dama kar kasa a cikin wanda zai dauka ya kawai ƴaƴansa da zai kawai na yi bayan garinsu ko na yi bayan unguwarsu ko na yi makarantarsu ya kamata kowa ya sa abin da zai ke siya gobe riko a je a kai su kuma za ka social media kungiya da muke tare da su za su ko wannan ta daban a yaɗa su social media kowa ya gani kuma a faɗi a jawo da ta mace ce mace ce ce wani ɓangaren da wani aiki da sauran mutane masu shi na matasa wanda ya kai mu ga damar halaye wanda ba na tarbiyyar mutane suka hau kamar kuma shirka kan Najeriya gaba ɗaya. rashin ilimi ya kawo wannan abai wannan da suke faruwa a da duk wanda yake a daji mu da Allah mu nan yankin in ka zo arewa masu wannan lokacin yankin ba mu da irin wa'ancan abubuwan da waɗansu wuraren a arewa ake mafiyan fulani a zaune da wuri daya ba ba a kiwo ba ana kiwon amma ana zaune wuri har ta kawo ya sa makarantun noman suka amfana muka amfana da su a nan yankin namu ya wasai a wasai na wasu kulanin ya hana su ke su wanda shi ilimi ana yin su ko a ina aiki mun sani yi tarihi kakannu a suka karbi ciwo a jikin su ake berewa a rubuta karatu su tafi a karanta wani su tana su tafi suna karanta lokacin da za su dawo da yi wasu har da shi sandansu ta rawa a nan sai ku wanke a sake rubuta musu wani a biya musu da sabon da ɗauki sandan da biyu suna yi suna karantawa har su hana su to kaga ku babu hujjar da za ka ce wani kiwo ya hada ka to wannan ɗaliba malama sai dai abu a dunkule a littafi yanzu an ci gaba zamani ya kawo kowa ya amfana da wannan abu kamar yadda da gaske faɗa ta yi ƙoƙari a garin da ta je dalibai shekarun sakandiri shekarun iyayen magar amma sakandiyar da an karfi ta ilmantar da ku kuma suka kuma da shi wannan ba ga Allah Allah